وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا لاربا ترى وطن ربيع الأول ألف تريه دا أربعين دا فتح هجرية كما يوديار دا وطن قوما شكرا تدو بيو دا إشيرين دا بيو ميلادية وانا مصلاتي نامنا ترايم da ke unguwar fage a cikin birnin kanan najeriya muke ci gaba da gabatar da karatun littafin musassar sirati rasulullah sallallahu alaihi wasallam a siratu ashabi al-ashar na abdulghani al-maqdisi Allah ya kusa da rahama wanda ya rasu shekara ta 600 bayan hijira mara ba za ka iya fiye darasi na nawa yau yawa a darasi suka mu na baya mun kammala tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan mun shiga tarihin Ah, mun shiga tarihin matansa mun gama in kuma shiga tarihin ƴaƴansa mun yi gwargwado sannan kuma yanzu an shiga tarihin sahabban manzara kuma guda goma mun yi abubakar mun yi umar yanzu muna halka ta ta biyar ya kamata ne a usman amma saboda karatun satin da ya wuce a ah, rana ita yau kenan ranar 28 ga watan tara shekara ta ta 2022 kuma biyu ga watan rabi'in al'awwal satin da ya wuce recording din ne ba da aka za mu taƙaita abin da muka faɗa a wasan satin mu ɗora da ci gaban karatu na wannan satin wannan kuma shine darasi na 81 kamar yadda abba yariya a cikin lissafinsa to ah, sai ta usman allah ya kare da a gare shi kamar yadda muka faɗa ya sallar la'asar ita ya fara yi bayan an tabbatar da shi a matsayin khalifa kuma yi wa mutane hutuba kuma ya ƙara masu abinda ake ba su na alam da ya kai kusan da ɗari sannan kuma nan take ya rubuta wasiƙu zuwa gwamnoninsa yana umartar su da kyakkyawan aiki yana kuma yi musu hannun gabar aikata mummuna yana kuma kwadaitar da su akan tsayar da sallah da bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da cewa kagar wani abu a cikin addini sannan kuma take bai wata wata bai sake ci gaba da shirya runduna da za ta fita domin ci gaba da faɗaɗa daular musulunci wajen tallata addini a ƙasashen ƙetare kuma ya ci nasara kamar da za mu ci insha Allah a shekara ta 33 a lokacin wato wutar fitina ta fara tashi a lokacin an samu wa'yansu da suka fito suka fara sukar na Usman Allah ya kare da a gare shi suna kokarin har masa mabiya tare kuma da dasa gabarsa da cikin zukatan mutane wannan abu ya fara daga basra zuwa sham zuwa nutra to burbushin wutar ta fara ne daga shekara ta 34 a shekara ta 34 aka fara ganin masu yi wa yana usman bore a zahiri to har ma suna kokarin su ma yi fito na fito da shi akan wa'insu abubuwa da suke da cewa sai na usman ba akan daidai yake ba kuma suke nuna wa duniya cewa kamar an zalunce su alhali kuma su ne zalimai maɓannata yadda abin ya kasance shine ah, kamar da ibn al-asir ya kawo Allah ya kansa da rahama a cikin alkanin fit juzudi na uku shafin 154 cewa a shekara ta talatin da biyar ko kuma ai a shekar yake cewa sun madakar sanata hamsin wa talatina sannan shekara ta talatin da biyar ta shigo fa zakara masira man tsara ila hasri usman kila fiye هذه sana kana مسير man tsara ila. من صار من أهل مصر إلى ذي خشب ومصير من صار من, من صار من أهل العراق إلى ذي المرة وكان سبب ذلك وسبب ذلك أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا ما يهمنا أن عبد ابن الأسر يقول سوى عبد الله بن سبأ ya kasance ba yahudi ne sai da awar musulunci cewa ya musulunta da ya da awar cewa ya musulunta to an karɓe shi a madina da ya fara fito da waɗansu bakin abubuwa to ana fara jin wannan bakin abubuwan sai aka shi yadda da shi kuma gari da malamai kuma malaman nan masu imani masu aiki suna tashi suka yi ƙuro da ya ga alamar asirinsa zai toni sai ya gudu sai ya bar madina da sai ya koma al'iraq ita kuma al'iraq magana ce ta alkufa da basra ita ake cewa baghdad amma da yake da can kamar kango lokacin sayyidina umar allah ya kara yadda a gare shi da aka buɗe irakin kun san ba rana ɗaya aka buɗe ta ba in aka kai mamaya aka ci wannan bangaren sai aka kai mamaya a ci wannan bangaren in bangarorin suka haɗu to sai a riki wani waje ya zama nan ne matattara ta headquarter da bayanai za su dinga zuwa kuma in an ji an dawo nan za a to ana aka kafa basra aka kafa alkufa aka kafa wasif aka kafa mausil suka tashi suka zama garuruwa manya-manyan garuruwa amma an ka lura a daular farisa ai a lokacin garuruwan da yawa ba su da ambato to da yake wannan makin allah ibn saba da ya tafi can ma sai dai tarar da akwai tarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka tura su domin aikin ilmantarwa da kuma alƙalai to in dai za tuka ya a shubuha a garin da yake akwai masu imani masu ilimi to ba za ka samu karkuwa ba wannan sai sa ya sake tashi daga basra ya koma kufa to shi burinsa ya samu mutane su karbe shi domin in yaɗa musu a wasa ya ƙalubalanci jagorancin tsirna usman inda ya lura idan ya rusa shugabancin al'umma ya sa su kai sabani a shugabancin da ba za su zauna lafiya ba la ya tulkun su fauza la turata lahum ko la tarata lahum wa la tarata ko turata idza sadu sadu sai bai samu dama a basra ba bai samu dama a alkufa ba bai samu dama a asham ba da sai yi tunani a kan cewa ina ya kamata je ya kwanta ya ƙyanƙyashe sai tunanin misira ya faɗo masa kamar yadda na faɗa a wancan satin zan lakasa ita misira an buɗe ta a lokacin sai na umar ibn al-khatta kuma misira ta rike cewa ta zama a ɗaya daga cikin ƙasashen da tarihin su ya daɗe amma matsayinta a daular roma ba irin matsayinta ne a lokacin fir'auna ba kun san abinda tura suke gaya mana an ce egyptian civilization al-habara misriya su sai mu zaci cewa a habara ce amma wata kaka ce ko kuma kaka ta wayewa ko daula ta wayewa ce wacce take tun asali har zuwa lokacin da musulunci ya ita wayewa galibi abin da yake kawo ta abubuwa ne da yawa na ɗaya akwai neman abinci idan wuri ya zama manema ne to duk wani mutum da yake a nesa zai zo wurin to idan aka samu aka zo wurin to zai zama ka zo na zo akwai abin da ka sani ban sani ba wanda ni ma na sani ba ka sani ba to sai in gana ka yau da gobe sai in koyi abin da kake kai ma sai ka ganawa sai ka koyi abin da nake yi sai ya zama a wuri ɗaya akwai abubuwa na gudanar da rayuwa iri daban-daban to kuma za ka ga a wurin da yake akwai wayewa galibi za ga akwai akwai iko a wurin to shi kuma duk inda iko yake to za ka ga a nan ne ake shimfiɗa sabubban rayuwa wannan tun asali to ita misra ta fada hannun daular rumawa daga cikin sauran da suka sa ta fada hannun daular rumawa kuwa na ɗaya saboda tsohon tarihin addini a garin sara domin idan kuka kula a cikin sabon tsohon alkawari akwai labarai da yawa da suka shafi misira wanda idan ka zuba sura ta biyu a cikin tsohon alkawari book of a book of deuteronomy wacce da larabci ake ce mata tafniya da kuma da da hausa ana ce a tsohon bible fassara bible suna cewa kubuwar shari'a yanzu kuma sun canja daga wannan tsohon fassara wanda ta ma daɗi ya da ita wai maimaitin shari'a to kaga ai labarin annabi musa ne da ya faso bani isra'il sannan idan ka duba littafi na kufurin suruj book of exodus littafin fitowa ai fitowar bani isra'il ne daga misra to akwai wannan tsohon tarihi na misra sannan kuma bugu da ɗari ta fuskar geografiya da misira misira kaga ita ce a ƙarshen gabas ta tsakiya duk da cewa ita za ta ga a arewacin afirka take amma wani teku ne ya raba ta da afirka kaga babban tekun ta wujiyar samir teku teku kogin nil ko wanda shine mararabarta da sudan ta noba to amma tsakaninta kuma da biladi sham akwai tsakaninta da filistin ai akwai ma'abar rafah wanda daga nan kuma sai kita a gaza to don haka za ka ga akwai garuruwan misira na da a filistin suke yanzu misali a fiyu asala da sauran waɗannan garuruwan za ga mutanen garin kamar ɗabi'ar su irin ta shamawa ce to sai zanto ita kuma daular sham ita daular roma headquarter ta a himsa take inda ake cewa homs saboda misira ba nan ta headquarter ba kamar ita ma gari ne daga cikin garuruwa kuma mafi girman garin a lokacin shine iskandariya domin ba za a zo salama da ya tashi cikin wasiƙunsa da zai aika wasiƙa misra kaga muƙauke ya turawa shi ko muƙauke shi ne azimul iskandariya amma shi ma kuma ƙarƙashin damƙar hirakal yake azimin rum an fahimta to da yawa daga cikin garuruwan misira fusfaf da dai sauransu sun karɓi addinin kiristanci ne a ba yadda zafi kuma sannan suna shan azaba a wurin gwamnatin rumawa azaba ta haraji ta rashin takewa saboda ka ba a san ransu suke karkashin daular rumawa ba su yanzu ba wai addini ne a gabansu ba abinda yake gabansu kawai waye zai zo ya yanta su daga wannan bakar bautar da suke yi abinci wannan to sai Allah ya kawo rundunar amur bin al'am shi kuma kafin ya tafi sai da yanayin izinin sai na umar in kun tuna a tarihin sai na umar sai na umar da farko yaki tun da ita so da shi balarabar jazira bai saba da ya hau ruwa ba dai ku ne suke hawa ruwa shi yasa za ka ga labarin ruwa na musamman ne yanzu a ce ka tattara labarin ruwa a hadisan manzan Allah sallallahu za su kirmu kuma sai ka ga yawanci aka yi labarin ruwa sai an rawaito ta ista mai girma duba jisun musulun na fasu masu bintu Kai Allah ya kara da a gare ta na labarin dujal da mimu dari ta ce ko wata rana muna madina sai manzo Allah kuma sai aka kira na da mu nabi rasulullah as-salatu jami'a fa kunti fi saff alladhi yali saff ar-rijal fa idha rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan jalisan ala al-minbar fa qala أما والله ما جمعتكم رغبة ولا رهبة وإنما تميم بن أوس الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فأسلم waƙala in na وقال إنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين نفر من لخم وجزر في أكثر ستة جساسة yawanci za a aka labarin ruwa akwai al'amari mai girma saboda su hijab da najas da baki ɗayansu ba a ruwa ba tsakanin kwazazzabi ne da duwatsu da kuma tudu ahali tihama in ka tafi can wajen yaman su kuma su ne suke ruwa sai kuma can yankin jidda da sauransu kuma su ma tsallaken ruwan ba wata hazira ce da za a je a rayu a wurin ba to sai na kuma sai ji tsoron kar a je a kwashi mutane a cikin ruwa a je a yi asara a yana jin tsoro yace kakka je ka kwashi bayan Allah ku je ku halaka a cikin ruwa sai na Abdullahi dan Amr dan As sai da Amr bin As ya dinga matsa sai na Umar har ya amince to yawanci sabon manzo Allah sama da suka bar Madina ɗayan biyu ne in ma dai su da kansu suka nemi barin madinan domin aikin da'awa ko kuma tura su a kai to galibin tafiya su sun fi tafiya sham ko kuma iraq galibin inda suke tafiya kenan yawanci in kaga abincin a misira sai an tura shi da sai zan so misira tana fama da matsaloli daga cikin matsalolin da take fama da shi shine akwai karancin malamai 'yan sa kai waɗanda suka zo da kansu domin ilmantarwa kuma adadin da ake tura musu a bisa taka ake tura musu saboda tana da nisa daga jazira kuma sai an hauruwa mafi yawan tafiyar sai an hauruwa to wannan sai ya sa akwai ɗan jahilci a misira idan ka auna ta da sham da iraki an fahimta ko na biyu kuma tana da girma so daga adadin malaman da ke Misira. ba lalle ne su wadace ta ba kuma dama ba a daɗe da buɗe ta ba ballantana a ce a yau da gobe ta sa nagarin masu zama malamai sannan bugu da ƙari kuma su ba wai addinin ne mafi yawancin su ya ɗaɗa su da ƙasa ba a'a abin da ya sa suka shiga musulunci so da sun lura in ka musulunta to yanzu ka ƙarfi daga bautar ruma tunda an ma gama da ita kuma ba za ka biya haraji a musulunci ba na ka wasu sai suka musulunta saboda haka a hankali a hankali ko wasu musuluncin ya shiga zuciyarsu wasu kuma lammayar kulin imanu fi kulubi amma suna nan a musulmi to shi ibnu saba Allah yi wannan nazarin sai gano cewa in ya tafi misra zai samu damar da zai yaɗa farfagandarsa da da'awarsa zai daɗe yana yaɗawa kafin a gano shi to sai tafi misra da ya samu wasu wurare ya makale a wurin hasali ma ba ma a san da shi ba abu ba wanda ya san da shi to daga cikin abin da kamar da eh, ibn al-asir Allah ya tsara ma ya faɗa a cikin alkamin daga cikin irin abin da yake yadawa na farfaganda a garin misra shine na daya yana tambayar mutane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi muhammad sallallahu alaihi Sallam. da annabi isa waye ya fi baba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya fi annabi isa Shi ne gaba walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa khatimun nabiyyin wa khatiman nabiyyin wa khataman nabiyyin qira'atan to sai ce to annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ba sai a ce zai dawo annabi muhammad zai dawo ko ba zai dawo ba ba zai dawo ba sai ce abu mamaki ku yarda cewa annabi isa zai dawo amma ba ku yarda wanda ya fi shi zai dawo ba ga ya wawantar da tunaninsu ta hanyar kawo musu abin da hankalinsu zai ɗauka sai kuma ya taɗaɗo musu abin da hankalinsu ba zai iya ɗauka to wanda yake jahili zai amfani da wata muƙaddimar ta farko sai ta wakilci mukaddima ta farko an yi ta amsar da sakamako to amma sai ya jira zuwa ga natija ta ji ba tare da ya kaddamar ta da mukaddima ba to wani kuma wanda ba shi da ilimin sai ya ɗauki mukaddima farko sai ya ƙara kawo ta a natija ta ji shi yasa duk inda kake in baka da malami to za a iya kai ka a baro ka sai a kawo maka abubuwa guda biyu kowanne yana da mukaddima da natija wannan mantiki ne ba lallai ne wanda shi ba shi da amfani جهل من لا يضر وعلم لا ينفع فريك ايش كو عيد ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده النبي عيسى وايه يفي وانا مقدمه ده تزو اهنيه تنبيه النبي محمد ياجي النبي عيسى زي داو كو بزي داو با النبي عيسى زي داو النبي محمد زي داو كو بزي داو النبي محمد بزي داو با ko wacce mukaddimar ta tafi ko sai sai to ya za a yi wanda ya fi kuma a ce shi ne ba zai dawo ba sai wanda aka fi shi ne zai dawo to yanzu ai ya kamata a yi mana muƙaddima a kan dawowa da rashin dawowa akwai ko a cikin ko babu kaga bai mana ba to har yanzu haka yan gida suke in kuna muƙabala da zarar kun ku fara munazara da su sai su zubo maka mukaddima ta farko wata jahili ma zai iya fahimtar ta sai ita zuwa ga natijar ta to da suke so su tabbatar sai su kawo natijar sa ba mukaddima so suke jahili ya dauki mukaddima farko wata suka ta bamban da wannan natijar ta ji ya hada sai ya zanto yana da ne wa natijatan wanda kuma wannan fasidun ne a ilmin kalam a abun nan abun nan da suna amantiki ya kawo muku shubha sai sai to amma Allah yana cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana lahadduka ila ma'ad lalle wanda ya saukan maka alqur'ani ya lazurta maka bin dokokinsa tabbas zai dawo da kai zuwa inda ka bari ma'aduka shine makka tunda annabi sallallahu alaihi anan ya taso nan ya saba sai ya taho madina sai ke shauƙin makka sai Allah ya ce zai za a sake dawo da kai ba wacce yi kwana da ita bane gaba daya to shi kuma a nan kuma sai ya sake ɗaukar su ya sake cilla su ya nuna musu cewa ma'asin yana nufin duniya ya tashi daga al-ma'ana al-mutabadar ila zihin ya tafi zuwa ga al-ma'ana baid babu sauyi kuma na tawili to a nan ma in baka samu mai ilimi ba zai tambaye ka ba kawai zai sai shi ke nan ma ga aya an gama wannan mukaddima azza wallahu alam yayi ne dan ya tabbatar musu da cewa shi ne ilimi ne kuma mai neman maslaha da a ce iya sa anan ta tsaya to da ba za a sha wata wahala ba wajen kai kawo domin mai masa da martani to amma ita ma mukaddima sai ta aqidar ba ta asali shi to shikenan inna li kulli nabiyyin wasiyya ba wani annabi da zai zo ya tafi sai ya bar sako da sallamun cewa in ya mutu waye zai ci gaba da jagorantar al'umma to al-mutabadar ila dhihn shine man wasiyyu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aliyu me yasa ya zaba aliyu saboda ya lura cewa zai iya samar da rikici da rudani akan matsalar aliyu amma aliyu a cikin fikirar ibn saba ba fikira ce a safiya shi kawai fikira ce sababiyya ibadiyya ya tawassal biha ila aqidatihi fikratuhu al-asasiyya shine hada rikici tsakanin musulmai da a ce ya lura a kan abubakar zai iya samu to da sai na aliyu bai kai mahimmancin da zai tsaya a kan zai a akan abubakar ko umar ko usman amma sai ya ga cewa sai na aliyu kanin manzon allah sani kuma sarkinsa ne kuma sai na aliyu bai halarci ranar bai a sai na abubakar ba har wasu suna ganin ma me yasa sai daga baya sai na aliyu ya fito ya ba wa ma kunya aka zo lokacin na umar ba a ji wani abu na rikici ba tsakanin umar da aliyu ma'ana sai na aliyu ya ba da haɗin kai ɗari bisa ɗari an tafi da gwamnati aka zo yin sai na usman aka zo aka ga yadda aka yi eh, abin nan ƙoƙarin tabbatar da gwamnati ƙarƙashin shura cewa sai na aliyu ya fito bai samu ba sai na usman ya samu to amma akwai almuta'afifun waɗanda su suna ganin da aliyu aka bawa musamman a cikin masu karanta tarihi ai mun ji mu da muka ji yadda abin ya kasance a tattukan da sati biyu da suka wuce ko uku an ji yadda sayyidina abdurrahman bin auf ya gudanar da tsarin tabbatar da sayyidina usman wanda sayyidina ali ya dau alƙawarin in shi aka ba zai adalci in usman aka ba zai masa mubaya biye biyayya shi ma usman ya tabbatar da haka abu abdurrahman kuma yayi wato ya karkata zuwa ga ra'ayin da ya ga mafi yawan mutanen da da irin ra'ayinsu ake riko sun karkata sai ga nan za a samun abin da bature ke to control rati za a samun wato rikita-rikita a kan matsalar sai da na aliyu sai ce to aliyu shi ne wasiyyar usman wasiyyar rasulullah sallama usman kwatar mulkin ne zaluntar aliyu to anan ya fara isbatin aqidar mazlumiya aqidar mazlumiya inda shi'a aqida ce mai fadi za su ce an zalunci manzo Allah sama an zalunci na na Fatima an zalunci sayyidina Ali an zalunci Al-Hasan wal Husayn su ma ayo za su ce maka an zalunce har yanzu a waƙoƙin su su ma suna cewa an zalunce ko ba haka bane eh na ji wani mawaƙin su da ina so lalle lalle a yi hankali da irin wa'annan mawakan kuma ku dinga bibiyar 'ya'yan ku ji mai suke cewa yanzu na ga ya shiga wata wani salo na gayyatar mawaka na kanu da kuma kokarin yabansu domin ya jawo hankalin kuma ya ci nasara a farkon al'amari wajen ya yi wata waka ya ribaci gafilan mutum musulmi ya yi wakar da hannu ana ta ana ta maimaita ta a tiktok lokacin da aka kashe wannan wacce ta zagi manzo Allah wasallam ya yi wata in an tabbatar da laifi na debora wanda ni a waje na min ardawa kin da ya bata da daɗi ba wani fasaha a cikin to amma a cikin waƙoƙin nasu za ka yana cewa na ya so ta faɗa dai na na kina ganin abin da take Allah ya saba ta yaɗu ba amma akwai wani ma'ana ta da ake kafkowa za ka ga hawa da ma ba ruwan su irin yan tiktok din nan da suka shahara wasu suna ɗaukowa su kawai iya ɓangaren ne musu daɗi kiɗan ya musu daɗi kuma suna kaman addini ne suna maimaitawa wai ya bar wasiya in ya mace a samu takarda a samu biro sai a rubuta faɗi mutu saman kuma ne a sa muhammadin rasulullahi miji ga aishatu a sa hassan da husaini waye waye waye wannan idan ya mutu ina tun taɓa jin wani waka ko kun gane ta wannan waka a ciki yana nuna zalunta su yi wai na nake na ganin abin da suke wai da Fatima tana ganin ana zalunta su kullum sun je wai an zalunta su tun daga lokacin da maganar zalunta ta fara to sai ya kawo wannan aqida to sai kuma ya ɗauko maganar aqidar cewa abubakar da umar da usman duka zalunta sai na ali su kai to sai kuma ya ko ba da cewa to ai ma manzala sallama in ya mutu zai dawo to aliyu ma in ya mutu zai dawo ƴaƴansa ma an san mutu za su dawo to daga nan ibn al-asir Allah ya tsansa da rama na ga muku wa ibn al-asir ko ah, dan saboda fa'ida ibn al-asir mutum uku ne akwai wannan namu na tarihi izzuddin ibn al-asir izzuddin abu hasan ali ibn muhammad ibn al-asir izzuddin shine malamin tarihi ya shekara ta talatin, kuma shine dan tsakiya a cikin su akwai wanta shi kuma muna ce masa majduddin shi kuma sunansa alkunyarsa abu sa'adat sunansa al-mubarak shi ma dai ibn muhammad duk baban ɗaya wancan abul ali ibn muhammad wannan kuma abu sa'adat al-mubarak ibn muhammad sai kuma shi kuma ya rasu ɗari shida da shida shi kuma malamin hadisi wanda shi yake da jami'ar usulin a hadisin rasul kuma shi yake da al-nihaya fi gharibin hadisi wal asar shi malamin hadisin kenan sai shi kuma biya'uddin karamin su kenan shine biya'uddin nasarallah nasrullah ibn muhammad ibn al-asir al Allah ya tsanta da rahama shi kuma ya rasu 637 kaga tsiran babban da karamin shekara bakwai kiran karamin kuma a kiran babban da na tsakiyar shekara bakwai wannan 600 akon shekara 24 606 wannan wa 630 daidai da shi kuma karamin da na tsakiyar kiran su shekara bakwai amma dukkan su a 600 suka mutu sai karfe rike 6 30 ta ta shida mana 606 30 37 kuma sai karfe rike majaluddin izzuddin riyauddin amma dukkan su ibn al-azhar ne shi lughawi din shine karamin nasu shi yake da al-mithlu sa'ir wanda ake cewa al-masalu sa'ir wanda littafi ne ɗaya daga cikin rukunan littattafan lugha guda hudu wanda bai halatta ka fara wallafa wallafa ba sai kana da su da shi wannan din al-mithlu sa'ir da al-bayan wa tabayyun na ja'iz wasu na ce al-bayan wa tabayyun sai adabul kafir na ibnu utaiba sai kuma al'adani na abul faraj al'asbahani allah ya ɗauki da rahama to shi ibn al'asir ɗin nan namu izuddin allah ya ɗansa da rahama wanda yake shine sahibu kitabi alkamin tarihi littafi ne na tarihi ina yawan nakalto muku daga daga cikinsa yake cewa <clears throat> آه، يريد إضلال الناس فلم يقدر منهم على ذلك فأخرجه أهل الشام فأتى مصر فأقام فيهم وقال لهم العجب ممن ممن يصدق أن عيسى يرجع ويكذب أن محمدا لا ويكذب أن محمدا يرجع فوضع لهم الرجعة فقبلت منه ثم قال بعد ذلك إنه كان لكل نبي وصي وعلي وصي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أظلم ممن لم لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب على وصية على على وصيه وإن عثمان أخذها بغير حق فانهضوا في هذا الأمر جماعة كزابرة كما يدعو الإمام ينكو بويكي ya nuna kaga yana yana tayar da hankalin mu da Allah jama'a ku duba ku gani ba za ku tashi ku taimaki manzon Allah ba to shi ma haka yake yau ku ku zabura ku tashi wa yake cewa wabda'u bi ta'ani ala umara'i amma shawara ba wai kai tsaye za ku fito ku bayyana aƙidar ku ba abinda za ku fara yi shine kowane gari su fara nuna ana ga gwamnan su ce ya cuce su ya zarce su su ba a yi sa'adar su bi su yarda ba wabda obi tsani ala umaraikum wa abhiru al'amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar tasamilu bihin nasa amma ku nuna ku masu wa'azi ne da da'awa da kokarin tsaftace addini da umarni da kyakkyawan aiki da hani ga biran mummuna in kun yi haka fa samu damar karkato da zukatan mutane kun gani ma al amsu bil bariha ko mu ce ma al yawm ma al yawma bil bariha wa tarikh yu'idu nafsahu kun san wai kuturu da ya ga mai kasi yace da haka muka san soma duk mabannata haka take yi ko jagoran masu zagin sahabbai a garin nan ai da farko an zo ne daga cewa musulunci ɗaya ne a haɗu a yi addini ɗaya aka sa mana ta zagaye musulunci ɗaya ne musulmi ɗaya ne ba bambanci a addininmu haka ba kai ta sayi ko ba haka ba lokacin ɗariku su ne kusan ko'ina an ka shiga aka ce a yadda bambanci wanda yake dan kadiriya ya hakura ya zauna a tafi da dan tijjaniya duk ɗaya ne ashe ashe an koya wani abu a ƙarƙashin ƙasa sai shi an zo an fara zagin ta haɓɓar manzara aka dinga cewa shugabannin mu ɗagutu ne ko tsarin Allah da na annabi shi za mu bi ba ɗagutu ba wannan shekara arba'in ya san da wannan waka ko ba ta banda banda matasa <laughs> to sai aka fice ku fara zagin shugabannin a nan na yi wani ta'aliki tafin da ya wuce na ce har yanzu rikicin da yanzu ya karkato zuwa gare mu na su yara da aka samu masu zakin manya-manyan malaman ahalus sunna da hujja cewa sun sifanto da sifa ta tawari wai saboda malaman suna halatta yin tsokaci akan kuskuren shugabanni a bainar jama'a wai sun sun ɗauka cewa mu ahalar sunna a wurin tsokaci akan kuskuren shugaba rukuni ne daga cikin rukunin aqidan wallahi ƙarya suke ba haka bane ko mu muna inkari akan mutum ya tashi a bainar jama'a ya ya dinga zagin shugabanni kwata-kwata ba mu yadda da zagi ba ka zaki shugaba ka ɓace shi ka tunzura jama'a wannan ba manhajin ahalus sunna ba in ka ga wani ahalus sunna yana yi kuma malami to ka tabbatar dai ko dai bai kewaye da sani a wannan babun ba ɗari bisa ɗari wanda ba wai ka soke shi ba ne a ka zaunar da shi cikin ruwan sanyi ka fahimtar da shi ya gane tunda ai iya samun babban malami wanda ya kai inda ya kai amma a wani babi da cikin babukan addini yana da rauni a babu shi ilimi Allah ne yake bada shi al-ilmu mawhibatur rahman yakshifuhu liman yuridu wa man tasfu sariratuhu kai ma da kai da malamin ka aka koma ba za a rasa wani babi na addini da ku haƙaƙe shi ba ko na fiqh ko na aqida ko na suluki da tarbiyya mu mu yarda da zagin shugaba ba sannan batun kuma a tashi a faɗi kuskuren shugaba da lafazin da ba zagi ba shi ma hukun wajabta shi ba fatilas ba ne mahallus kuma duk da haka shi ma yana da sharaɗai na ɗaya dai ba mu yarda tattabar ka kowa ya hau bari ya dinga faɗan laifin shugaba ba dole ba maslaha akan haka in ka ga an yi haka ma to an yi kuskure abin da ya kamata shine jama'a ku ji tsoron Allah a gyara wannan kuskuren ba a ce wai wani da wani sun zama yan kawari saboda abu na biyu sai in an tabbatar da cewa akwai kuskuren da za a faɗa ɗin sannan abu na uku sai in ba hanyar da za a iya isarwa da shugaban kai da shi ku yi magana ka gaya masa in akwai hanyar tu ko shakka babu bai halatta bai kamata ka zuka faɗa a bayan jaha ba ka san man arada an yan sahalabi sultanin to ya kama shi a cikin sirri ya gaya masa in ya karɓa shi kenan inda karɓa ba shi ya sauke sa, amma a irin zamanin nan da yanzu duk girman ka da mamta man ka gan man hawo waye sai baka dama ka shiga da gwamnati sai dai kana da appointment kana da appointment ma lalla haka je ganin nasa a ce sai karfe kaza na dare in kun je ma kai kanka in ka kalle shi ka kalli jama'a da suke jiran sa kila ba kuma yanayin mutuncin ka ba lalle ba ka damar ka je ka zauna ko ba lalle ka samu amintaccen da ka iya aika shi da sakon ba shi ma kuma a hakan sai in kai irin wanda in ka faɗa ne magana za ta iya isa zuwa ga gwamna ko zuwa ga shugaba idan kai babban malami ne mai daraja da da matsayi a cikin al'umma kuma ana iya ɗaukar magana ka in ka faɗe ta a kai ta to shi kenan to kai ka iya faɗa amma misali ni yanzu iri na a siyasa waye sanni ballantana ni da bayin ta nake yi ba ban san ta yadda ake yin ta ba in ma ina da ra'ayi na na siyasa la'alla kuma ban goge na kware a wajen sanin al'amuran mulki ba da sauransu in zo watakila cikin jama'a in faɗi wani abu an yi kuskure zuwa an jima a samu wani gogaggen masanin harkar siyasa da zai ce ai malam baka san akwai kaza da kaza ba gobe sai kuma inda ce da ba a yi hakuri jiyan nan na yi kuskure ai haka tana iya faruwa da zai raka bai kamata ba sai in ka san abin nan la'alla sai da ma aka yi nazari aka yi bincike aka tabbatar sannan kuma duk da haka ya zama kuskuren ba wai kuskuren shugaba ba ne akan abin da ya shafi halittarsa ko kuma a tsakaninsa da Allah a kuskuren ya zama na shugabanci ne in magana wai shugaba ɗan bid'a ne ka tashi ka zo kana zagin sa wannan ba daidai ba ne ko kuma shugaba yana da wani sako da yake aikata ka zo kana masa yarfa akan mimbari wannan ba daidai ba ne ba aikin malami ba ne wannan tsakaninsa da ubangijinsa ne in ya gyara sai ku masa addu'a Allah ya sa ya gyara idan kuma wato ya zanto shi ma wannan din mahalli ne na ijtihadi kamar da ibn al-qayyim a cikin maganar ta amma da yake magana akan maratib na annahi anil munkar in kasancewa misali an jarrabe shi da shan giya kuma shan giyan nan zai iya bayuwa zuwa ga barna a cikin dukiyar al'umma kuma zai zuban muku da kima ko ba wata hanya da zaka muka iya gaya masa ka iya yin kudu ba akan matsalar shan giya ka yi bayani ka tsoratar sannan a ƙarshe ka ce ballantana ma a ce shugaba ka yi wani gugar zanen da la'alla shi in yi jin zai iya fahimtar da shi ake amma ba lallai ne kowa ya gane da shi ake ba kuma tafila ko tsaye da kai aka yi ba sunan wane ka kama ku ballantana a ce na farin biyar ta kai amma misali shugaba ya kyala titina ko kuma ya kyala makarantu yanzu misali an zo lokacin da ɗalibai sun yi qualifying examination jarabawa ba ta fito ba gane ko tana kokarin rufewa ta yadda waɗanda gwamnati ba ta biya muku ba ba za su samu damar su biya su je su je makaranta ba gashi gwamnati ta yi gun ba ta faɗi dalili ba da sababi kuma sa'an nan an zauna an yi tunani an yi tunani ko ba kowa ne zai je biya wa ɗansa kuɗi ba kuma a zo ya ci aka yi tunani aka rasa yadda za a yi aka samu wani malami cikin malami masu faɗa a wanda ba zai iya zuwa ya samu gwamna ba amma a cikin mimbari yace a ji tsoron Allah a dinga duba al'amuran al'umma musamman gwamnati ta duba halin da almajirai suke ciki ka ji tsoron Allah ka yi kaza yi amfani da hikima da salo in gwamnati tana da uzuri sai ta faɗi uzuri hana ba za ka sai masa shi kenan da ya haka ya zama kawai to in ke yi haka ba waye bai yi kaga abba'an daban at-tanbih ala al-khata kuma daban kuma shi ma ba wajibi bane fardu kifaya idan malamin ya gano cewa in yayi zai tunzura gwamnati ma kila ma ta ƙara wani sharrin to haramun ne in ya gano kuma cewa idan yayi la'alla ita kuma gwamnatin za ta yi birin da maganarsa ta yi kamar ba ta ji ba ta ci gaba da abin da take yi da wannan ibn qayyim ya baka shawara ka duba ka gani ba lalle ne kai ba kawai ka mai da hankali akan abin da ka ta mutane lokaci kai abin da mutane za su amfana da shi a lokacin in ku ka tabbatar da cewa in kai maganar gwamnati ma bata ma sani ba sai da kai maganar za ta gane ta kuma gyara to lalle in kai kadai ne za ka yi a cikin al'ummar ya zama wajibi kai idan kuma wasu ma za su yi to ya kamata kai in kai za ka samu lada a wajen Allah amma sai su ma yan bid'a ne masu wancan ra'ayin sai su ɗauki magana a dunkule wai an saboda mujarradin fitowa an bayyana sunan shugaba a kan mimbari sai ya zama wannan ya zama abin kirce ku suka kam haramun ne abin aikin yan kawariki ne suka ka dinga zagin shugaba wannan ba daidai ba ne amma ka hana ka rufe kofa ruf duk yan uwanmu da suke talakta suke ta kokarin fito da dalilan ai abin da suke ta so su haska ki ba wai mun zama kullum ko ba mu da aiki a hudu ba sai sai mu tashi mu ta suka shi ba kace ga malamin mu mana ka gani duk ga sunan Allah ya kara musu lafiya Malamin ne karatu a ranakun mako yana kaga akwai malamin da yake da majalisi hudu wani biyar duka ne kala Allah kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakkin ya gama ba wani magana wani shugaba wani malami zunzurutun karatun ake bayarwa kuma mafi yawan malaman da suke zagi aikin su kenan su koyar da aqida su koyar da tafsiri su koyar da fiqh su koyar da hadisi su koyar da ulumul ala halluga akwai malaman da suke koyarwa ba abin da ba sannan su shiga jami'o'i wanda suke jami'o'in da kwalejoji su koyar aikin su ke nan ba ji ba gani to amma wayannan su ne yan kawai wanda in magana ce ake yi ta kawai wallahi su yaran da suke faɗan wannan magana su sifofin kawai ta fitar daga ma kan kamannin ma tukuna su ha'ul ahlam sai kaga su ne sa'ul asnan sai kaga su ne yaqtuluna ahlal islam una a ahlal awsan sai kaga su ne ta da fitina ne aikinsu, kullum kullun in zaka ga darasin su goma to sha Allah tara a cikin su martani ne da raddi wanda inda za su bi Allah ya saka wa malam kabiru asgar dakka kabiru asgar wata silsila da ya ɗauko mai kyau ta ƙa'idar tattaunawa da mukhalifun munazara ma a wajen magabata wala in ka bibiya ma sai ma ka gama mai ma ya kai kama akan a ce ita munazara nan ma wani lokacin barin ta ma shi ne ba alkhairi to su kullum burin shi ne cewa na yayi ba daidai ba kuma su ne ashbahu bil qawarij min ghairi muna fata Allah shi ne mu gaba daya to sai su ce ibda'u bil ma'ani على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر in kuka yasa za ku كذا da mutane zuwa زوا غريو wannan sai uh, wa basta du'atahu in ji shi ibn al-asir ce wa basta du'atihi zaka iya cewa du'atahu jam'in da'iya uh, sai zan to wa basta du'atahu in shi za mu ce tunda addu'at jam'i ne da'iya ba zai zama jam'u ta mu'annasin salim ba kenan amma duk da haka shi ma jam'u mu'annasin salim kun san ai akwai lokacin da ake ake masa nasaba da jarra duka ah, yurfa'u bil dhamma wa yunsabu wa jarru, bin fatha ko niyabatan an al-kasra amma kuma a wata lugar shi ma ana iya yi masa kisrarta suna buga misali da bait imrul qais da yake cikin qalin na biyu tanawwartuha min azri'atin wanda ke wannan wajen tanmini wannan sun ce halaccin tanwini anan tanawwartuha min wa ahluha bi yasrib adna daraha daraha nazarun ali wannan baitin da suke kafa hujja da shi shine inna shabab allazi majdun awaqibuhu fihi nalzu wa la lazzata lishaybi wa ruwa wa la lazzati lishaybi an gane ko lazzata lazzati shine ya ɗebe ni amma daidai shi shine wa basta du'atahu ya kuma yaɗa ƴan mishan ɗinsa ko ina wa ka mani man da fil amsari ya dinga tayar rubutun tsakaninsa da wakilansa da ya lalata su a raguwar garuruwa sun aika wad-wad lokal gammal-lokal gamman local gamman gari gari ko ina suna da campaign office ɗinsu to kuma yana yawan tura musu rahoto su ma yana karɓar rahoto daga wurinsu wa katabu su ma suka dinga rubuto masa wa da'aw fi sirri ila ma alaihi ra'ayuhu kuma suka dinga tattaunawa a ɓoye ana tattauna wannan ra'ayin wa saru yaktubuna ila al-amsal bi kutubin yad'unaha fi aidi wulatihim kuma suka dinga kirkirar kusakurai suna liƙa wa shugabannin nasu suna aikawa sai a rubuta a ce mu gwamnan mu ma har yayi kaza yayi kaza yayi kaza su ma kan ba fa laifin mu ma gwamnan mu yayi kaza yayi kaza yayi kaza mu ma na mu yayi kaza yayi kaza yad'unaha min al-wada'i wa minhu al-mawdu' ay yakhtalifunaha wa yasna'unaha kadiban wa zuran hatta tanalu bidhalika al-madinata ah, har sai da haka har ku samu garin gaba daya wa awsa'u وأوسعوا بذلك الأرض إذاعة sannan suka ci gaba da faɗaɗa da'awar tasu har sai da suka yaɗa da'awar tasu a kusan mafiya yawan garuruwa fa ya ƙulu ahlu kullu misrin inna la fi asiya intaha kalam ibn al-asir alayhi rahmatullah to ana tsaka da haka sai sa'id ibn al-as Allah ya kare da a gare shi shi ya fara gano kaidin wayannan mutanen yana ɗaya daga cikin gwamnonin sayar na usman kuma yana ɗaya daga cikin wanda aka aka yawaita cece ku ce a kansa to ne sai da usman da ya sai sa'id ibn al-as da ya fara gane mitin mitin da ake a ɓoye to sai ya ci sai sa ɗan leƙen asiri aka dinga masa bincike Karshe da ya tattara bayanai sai ya gano mutanen nan so suke su da gwamnati su ɗora gwamnati da aka sai take je wa sayyidina Usman nasiha ya ba shi shawara yake ce masa ya amir min hada amrun masnun ya amir min wannan wani abu ne da aka kirkire shi yulqa fi ana yin sa a koye ne fa yatahaddathu bihi nas da kaji an fara raɗe raɗin ana sukarka a ɓoye ake shirya abin sai a watsa shi mutanen su dinga tattaunawa a kai wa dawa'u zalik ina ba da shawara maganin wannan musiba talabu Ula'i, wa qatlu man yakhruju min minhu hadha kalam ka sa a yi bincike cikakke a nemo waɗannan mabarnatan wanda duk aka ga shi ne yake kitsa musu wannan zancen a kashe shi yana kuma kun san karancinsa da lutsufinsa sai ya ga kamar ta ilimin da ake yi zafi sai ya rabu da su dai magana ce ta fatan baki za mu ba su amsa to mutanen nan suka ci gaba da alkawari mu haɗu a wuri kaza mu tattauna akan abu kaza ba a yi daidai ba a wuri kaza a hankali a hankali dai magana ta dinga girma tana girma tana girma tana girma tana yaduwa tun ana kalawa shugabannin garuruwa har sai aka zo ana kala wa sayyidina Usman Allah ya kare da alheri to da magana ta yi yawa kullum ka fito sai ka ga majalisa ana tattaunawa ka ji abin da ake cewa akan halifa ka ji abin da ake cewa akan halifa wasa farin girki to ranar wata juma'a sai da Usman sai tashi ya hau bari ya khutba yayyaba Allah ya kira ni ga ubangiji yayi godiya ga shi ya ce amma ba'ad fa inna li kulli shay'in afa jama'a kun san duk abin da ka dirfafa yana da illa yana da za ka iya samun aibi a cikin sa wa li kulli amrin aha duk wani lamari da ka sani shi ma za ka iya samun tangarda a cikin sa wa inna afata hadhihi umma wannan al'umma mai albarka illar da take cikinta ƙayar da take cikinta wa ahatu hadhihi wa ahata hadhihi ni'ima sannan wannan ni'ima ta yalwa da wadatar arziki da muka samu tangardar da take cikinta shine ayyabuna ta'an akwai mabarnata masu yawan aibata shugabanni masu sukar mutanen kirki yuruna kuma tuhibbun sai su dinga nuna muku abin da suke so wa yasuna ankum ma takrahun sai su dinga koye muku abin da kun san in sun faɗa ba za ku yarda ba su ce za su kifar da gwamnati sun san ba wanda zai yarda amma magana an zalunce mu muna so mu yi umarni da kyakkyawan aiki mai handa muna sun san za ku yarda ya cika da magana sai ce ala faqad wallahi ibtum alayya ma aqrartum li ibn al-khattab bi mithlihi ku taurara wallahi na san kuna aibata ni akan abin da lokacin Umar duk kun yi shiru kun yarda da Umar akan abu sai ku ce ni nayi kaza kuma Umar ma yana yi amma ni ba za ku ni ne kadai kuka rena zai ku ce ni matsala ne a wurina na sai na Umar ba ku ce masa matsala ba walakin na hu wasai akum bi rijlihi sun shi sai na umar bai muku wasa ba ya take ku da kafarsa wa zaraba kun biyadihi sannan akwai dirra a hannunsa ya yi muku bulala wa qama'akum bi lisani kuma sai na umar baya barin ka fito ka kawo da baki ma ya ce ya ishe ka fadintum lahu alama ahbabtum wa karihtum kuka sassauta kuka wato kuka risina masa akan abin da kuke so da abin da ba ku so walintu da kunni kuma saboda na sauƙaƙa muku kowa na sai ya fidda zakarsa da kansa na ƙara muku a cikin baitul na ne muku sauƙi wa awqatu wa awqatukum wa awqatu wa awqatukum lahu ala ma ahbabtum wa karihtum kuma na ji da ku akan abin da kuke so din da abin da ba ba ku so din na yi kokari na hada ku akan sa sai yake cewa walimtu lakum awqatukum katafi wa awqatukum katafi aku katafi na kuma shimfuda muku kafada ta wa kafaftu yadi na sakan muku hannuwa na. fajtara'tum alayya shine sai kuke min wato irin wannan fito na fito da rashin kunya alishtira shine mutum yayi ƙuru ya fuskanci wani babban al'amari fashtara'tum alayya shine kuke min rashin kunya haka In intaha kalamu ibn al-asir yadda na sa'id ibn musayyib Allah ya ji kansa da rahama wanda dirki lokacin da wayo ba ba babba ba ne ba a lokacin amma yake cewa kanatul mar'atu taji'u fi zamani man ila baitil mal mun ji cewa an yi lokacin da saboda tsabagen don ya gaskata magana da sai na usman ya faɗa mace za ta zo bai tilmani ta zo ta ce ta zo karɓar sadaka ne ko kyauta sai na usman ya ba da dama duk wanda ya zo a bashi a ce ta ajiye zakuminta ta juya zakuminta ko sanhonta ko taskirarta a dinga an taya mata alkhairi ana zuba mata amma tana Allahumma baddil Allahumma ghayyir Allah ka canja mana gwamnatin nan ta ishe mu haka to ka san kun halin Allah duk ran da kake cikin ni'ima baka gode wa ubangiji wannan ni'imar ba za ka gode wa azaba haka ba wuce ce in baka gode wa Allah ba ka gode wa azaba to ana nan abu yana girmama yana girmama ana ci gaba da inkari da sukar sayyidina Uthman Allah ya kare da a gare shi to sai a watan Rajab na wannan shekara ta da 35 shekarar sayyidina Uthman ta karshe kenan to a lokacin ne kusan wasu tsagiru mutum 600 suka raba wasiƙu suka haɗu meeting point ɗinsu suka taho daga nisira. suna tafa suna iban mutane akan cewa sun sun gaji da abin da ake kawai a je a yi fito na fito da usman a yaƙe shi to suna tafa suna tafa suna tafa har sai da suka zo jihufa sun kusa isa maka sai labari ya yaɗu cewa ana fajin labarin mokun wata tawaga ta wajen mutum 600 sun ce su sun gaji da maganar baka za su tafi a kifin na usman to nan take sai na ali to amma sun fito ne da sunan masu umara duk da farko an zaci umara suke ana dai rabe rabe cewa yaki suka fito yi wasu ce umara to nan take sai na ali Allah ya kare da agare shi ya ga zama bai kama shi ba yayi shiri ya fita ya je ya same su a juhufa to suna girmama sayyidina ali suna mutunta shi ba wai dan ya nema ba Allah ya kare da agare shi yana zuwa ya je ya fara tattaunawa da su ba sai mun nakalci tattaunawa ba saboda lokaci suna faɗa yana faɗa suna faɗa yana faɗa yana ƙure su ƙarshe duka ya ba su amsa a kan sukan da suke sai na kuma yanci sannan ma duk mukaddara ma abinda kuke faɗa haka ne yanzu akan wannan sai fito to za ku yaƙi khalifa guda kuna jin yanzu abin da kuke faɗa in gaskiya ne ba za ku fi ku ganewa ba kuma wannan abin da kuke sukansa da shi ai ko a musulunci ko da yayi bai tantance kisa ba bai tantance a yaƙe shi akan hab annahu fa'ala to karshe Allah ya sa masu rabon ganewa ta gane a lokacin waɗanda suka kuma dage akan sai an taho sai suka kasa samun support daga wajen waɗanda suka taho tare da su to wannan sai ya watsa gare su sai suka koma to wannan sai ya tayar da hankalin mutane wanda a ciki hadda sai na usman allah ya kare da a gare shi wannan ne fa sai na usman allah ya kare da a gare shi da juma'a ta zagayo sai ya hau mimbari ya hudu ba a lokacin ne ya ba wa mutane ta yi tausayi farai cikin ba ta sai ke cewa Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ina neman gafararka ina tuba Allahumma inni awwal ta'ibin min ma kana min Allah ina da wani laifi ni ne farkon mai tuba akan abin da na kasance na aikata ya dinga kuka a masallacin sai tausayinsa ya kawo mutanen masallacin ya ruɗe da kuka saboda tsabagen kukan da usman yake yi sai da masallacin ya lafa tukuna sai na usman ya dawo hayyacinsa sa'an nan ya yi musu rantsuwa da allah akan cewa tun da ya hau mulki ya lizinci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da abin da Abubakar da Umar suka yi bai taɓa saba sannan ce kuma na bar kofa ta Allah ka sani na bar kofa ta a ga duk wanda ya ga wani abu yake so ya isar min asbaltu babi liman arada dukhul alayya ba wanda na hana ya shigo inda nake la yumna'u ahadun min zalik wannan kukan da ya da komawa da ya zuwa ga Allah sai ya ƙara mutane su fara nutsuwa su mutanen madina suna nan akan ra'ayinsu na cewa sharri ake wa sai na usman allah ya kare da a gare shi sauran kamar na kai malam abba shi kenan sai a rike mana za mu ji kuma rawar da sahabbai suka taka wajen ganin su kuma sun ba da tasu gudunmawa nun fara zuciya na aliyu Allah ya kare ta a gare shi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta wanda muka kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh